وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم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 Eh, tarjama yau zami kaɗai ko? to bismillahir rahmanir rahim idha shamsu kuwirat idha shamsu kuwirat idha shamsu idan rana kuwirat aka nannaɗe ta shine kuwirat aka nannaɗe ta bi ma'ana aka tattara ta haskenta ya tafi shine idan shamsu kuwirat idan aka nannade rana kamar yadda ake nannade tufafi an gane shine idan shamsu kuwirat idan aka nannade rana wa idan nujumun kadarat wa idan nujumu idan taurari in kadarat suka faɗo in kadarat suka faɗo wa idan nujumu idan taurari in kadarat suka faɗo in kadarat suka faɗo su kenan ya bushe wa izal jibalu suyirat wa idal jibalu yayin da duwatsu suyirat aka tafi da su aka tafi da su gabarin gurarensu gurin da suke shine suyirat aka tafi da su wa izal jibalu yayin da duwar watsu suyirat aka tafi da su wa izal isharu yayin da taguwa ko kace ce raƙuma amma na mashar raƙuma utilat aka banzatar da su aka kyale su uttilat aka kyale su aka yi banza da su uttilat aka kyale su aka rabu da su wa izal isharu yayin da raƙuma irin na mata mai ciki ɗin nan e taguwa nan wanda suke da ciki uttilat aka rabu da su wa izal huhushu wa izal huhushu yayin da dabbobi na dawa hushirat aka tattara su hushirat aka tattara su wa izal huhushu yayin da dabbobi na dawa hushirat aka tattara su kamar irin su zaki abubuwa haka su ne dabbobi eh, na daji ok dabbobi na daji <laughs> eh, Hushirar aka tattara su wa izal biharu yayin da tekuna wa izal biharu yayin da tekuna sujirat aka kunna su ko aka kamar da su wato wannan sujirat ko ka ce aka haɗe su irin na ayar da muka a baya e eh, fujirat, haka sannan kuma yakan iya ɗauka yayin da aka kamar da su aka ƙona su suka ƙame kenan an gane wa izal biharu yayin da tekuna sujirat aka ƙona su suka ƙame aka ƙona su suka ƙame kenan babu ruwa a ciki eh sun bushe yawa an kawar da su yayin da tekuna jirat aka yayawe kace aka kawar da su eh to idan kun fahimta yayi abin da ake nufi shine to suka zamanto babu ruwa aka kafe yawannan suka kafe aka kafar da su suka zamanto babu ruwa shine sujirat wa idan nufusu yayin da rayuka zuwijat aka hada su yayin da rayuka wa idan nufusu yayin da rayuka zuwijat aka hada su an gane rayuka na bayi kamar fajirai da fajirai kamar wannan wamtazul yawma ayyuhal mujrimun to nan kaga aka harhaɗa kowanne wannan fajiri da fajiri haka aka tattara rayuka shine wa idan nufusu yayin da rayuka zuwijat aka hada su an gane wa idan mau'udatu yayin da wacce aka binne su'ilat aka tambaye ta yayin da wacce aka binne aka tambaye ta kasan da zamanin jahiliya akan binne mata da ransu idan an haife su to wa izal su su'ilat yayin da aka tambayi wacce aka binne kaga tashin alkiyama duk yayi kenan duk wannan alamomin tashin alkiyama ne bi ayi zambin qutilat bi ayi zambin da wani zunubi ne qutilat aka kashe ta bi ayi zambin da wani laifi ne Kutinat aka kashe ta wa idha suhufu yayin da takaddu nushirat aka bude su nushirat aka bude su takaddu na aiki kenan ko kamar yadda muka faɗi a baya ko kiraman katibi na ya'lamu na mata fa'alu to yayin da aka buɗe takaddu na ayyukan bayi kenan wannan duk ana yin batune a tashin alkiyama eh wa idan suhufu yayin da takaddu nushrat aka buɗe su wa idan sama'u yayin da sama kushidat aka yaye ta an gane aka yaye ta wa idan sama'u yayin da sama kushidat aka yaye ta kenan aka buɗe ta kamar can inda nan muka kakkaranta ko idan sama'u shaqqat ko idan sama wannan ma gashi nan ma idan sama'u fatarat to haka wa idan sama'u yayin da sama kushidat aka buɗe ta saboda sakkowar mala'iku wannan duk ana faɗin tashin alkiyama wa idan jahimu yayin da jahannama fitar jahim su'irat aka rurata su'irat aka rurata yauwa kalmar nan da muka yi amfani da ita ko ina jin a can ne ina ne eh, a cikin shari'i ne ko eh, kaga nan muka ringa neman ayan ma eh, muka ringa neman to kaga gashi nan ta zo kaga wa izal jahimu yayin da wutar jahim irat aka kunna ta aka kunna ta ko aka rura ta e, aka kunna ta su'irat aka kunna ta wa idhal jannatu uzlifat wa idhal jannatu yayin da aljanna uzulifat aka kusanto da ita wa idal jannatu yayin da aljanna uzulifat aka kusanto da ita ƙurribat kenan ko alimat nafsun ma a ahadarat alimat nafsun rai za ta san ma a ahadarat abinda ta gabato da shi ta zo da shi ko hadara ahadara kamar wajada da ko waqa'a auqa'a shi ne ma damat eh. a a'a ahadara da hadara idan ka ce ahadara ya zo ko ahadara ya zo da wani abu ko ya zo da wani ko waje da ya samu auje da ya samar waka'a ko ya fada auka'a ya fadar wato shi ya jefa wani to kaga wannan ma ahadarat an gane ahadarat wato alimat nafsun rai za ta san ma ahadarat hadarat abinda ta zo da shi ta gabato da shi eh, abinda ta gabato da shi fala uqsimu bil khunnas Allah ce ina rantsuwa bil khunnas da taurari an gane su ne annujum taurari waɗanda suke masu ba masu haske da yawa ba an gane shi ne alkhunnas taurari fala uqsimu bil khunnas ina rantsuwa da taurari an gane aljawari kunnas su ma aljawari haka taurari waɗanda suke gudu Allah yana rantsuwa da su alkunnas su ma nan waɗanda suke gudu a cikin falakansu an gane aljawari kunnas fala uqsimu bil kunnas ina rantsuwa da taurari aljawaril kunnas waɗanda suke gudu a cikin falakansu wallail haka Allah yana rantsuwa da dare idan asa as idan ya gabato ko kuma ya da baya asa asan lailu kama adbara ko ka ce aqbala asa asa yana ɗaukan kishiyar juna ne za ka iya cewa asa asan lailu bi ma'ana adbara za ka iya cewa as'asal lailu bi ma'ana kabala an gani wallaili Allah yana rantsuwa da dare idan as'as idan ya gabato wasubhi hakan nan Allah yana rantsuwa da wayewar gari da asubahi na fas idan ta numfasa kenan an gane idan na fas idan ta numfasa shine kenan kamar haskenta ya fara fitowa kenan an gane shine idza tanaffas yace innahu laqawlu rasulin karim innahu lallai shi alqur'ani kenan laqawlu rasulin lallai zance ne na dan aike karim mai girma mai daraja innahu laqawlu rasulin karim lallai shi magana ne na manzo mai girma zi ƙuwatin ma'abocin ƙarfi. shine zi quwwatin ma'abocin ƙarfi inda zil arshi a gurin ma'abocin al'arshi makinin mai daraja ne mai girma ne an gane ko mai matsayi ne makinin mai matsayi ne zi quwwatin ma'abocin ƙarfi inda zil arshi a gurin ma'abocin al'arshi shine Allah kenan makinin mai matsayi ne eh duk wannan ana magana ne akan mala'ika jibrilu muta'in abin yi wa da'a ne abin yi wa biyayya ne shine muta'in abin yi wa da'a ne samma a can an gane samma a can sama kenan amin kuma amintacce ne <coughs> muta'in abin yi wa da'a ne abin yi wa biyayya ne samma a can sama aminin amintacce ne shi mala'ika jibrilu wa ma sahibukum bi majnun wa ma sahibukum abokinku ba ma sahibukum bi majnun ma'abocinku shine abokinku kenan na'am eh ba mahaukaci bane wala qad ra'ahu haqiqa ya ganshi bil ufuqil mubin a sasanni mabayyani sasannin sama kenan Haƙiƙa manzo Allah kenan ya gama mala'ika jibrilu a sasannin sama Wala walaƙad au haƙiƙa ya gan shi bil ufiqil mubin a sasanni mabayyani shine na sama wa ma huwa alal ghaibi bidanin ai wa ma huwa shi ba marowaci bane alal ghaibi a bisa gaibu abinda Allah ya sanar da shi kenan na wahayi yana isarwa an gane wa ma huwa alal ghaibi bidanin wa ma huwa bi dhaninin shi ba marowaci bane alal ghaibi akan gaiba abinda Allah ya sanar da shi na wahayi yana isarwa kenan wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim shi ba magana bane na shaidan arrajim abin jefewa daga rahamar Allah wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim shi ba magana bane na shaidan abin jefewa daga rahamar Allah fa'aina ta zahabun ina kuke tafiya fa'aina ta zahabun ina kuke tafiya an gane tun daga alkur'ani ana karanta muku ina kuke zuwa fa'aina ta zahabun ina kuke tafiya kuna barin alkur'ani kenan fa'aina ta zahabun ina kuke tafiya in huwa illa zikirun lil'alamin shi bai zamo ba face wa'azi lil'alamina ga halittu duka in huwa illa zikirun shi bai zamo ba face tunatarwa face wa'azi lil'alamina ga halittu liman sha'a minkum ga wanda ya so daga cikinku an yastaqim to ya daidaita liman sha'a minkum an yastaqim ga wanda ya so daga cikinku ya daidaita ya tsaya akan hanyar Allah kenan amma nan Allah ba yana ba da zaɓi ba ne an gane Allah nan ba yana ba da zaɓi ba ne wai liman sha aminkum kamar a cikin alfazil afuwan akwai wani karatu da muka yi da ɗalibai an gane dangane da namanta topic na manta to ɗin da muka an gane na manta topic ɗin da muka amma akwai irin abu yakan zo littaswiya ko littahadid eh, wa man sha'a falyakfur akwai sigatul amri ne amma na manta ainihin unwanin topic din sigatul amr kan zo wanda asalinta daman sigatul amr in ta zo littalab ne ko asalinta kamar ifa'al kaga ifa'al littalab ne shi yasa suke cewa al'amuri ya qatadil wujub to hakan sigatul amr kan zo ta kan zo littaswiya an gane takan zo suya kamar faɗin Allah fasbiru aula tasbiru fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum to wannan ba wai takhir bane to haka kaga liman sha'a minkum ay yastaqim shi ma ba takhir Allah yake bayarwa ba a'a kamar yawa kamar ka ce tahdid ne tahdid Allah yake wa ka san in mutum kana wannan kacin? to je kama ka aikata ma abu kaza din eh, yawwa littadid ne kamar je ka yawwa fasna ma shi ita wa ba ana cewa wai in ka ga dama ka daidaita bane ko in ka ga dama ayar faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ai kaga wasigatul amri ne ko falyakfur falyu'min ah to ba wai haka Allah yana ba da umarni ba ne yawwa kamar littadid ne wa ce wa yaro to ka aikata abu kaza din ka aikata abu kaza kaga ai ga mai hankali wato kamar eh wa ba ana bashi zaɓi ba ne ko ana bashi wannan eh ai ya aikata eh wa ana tsoratar da shi ana masa kashedi ne to kaga shi ma wannan liman sha'a minkum ay yastaqim ga wanda ya so daga cikin ku ya daidaita wa ma sha'una illa ayya sha Allah wa ma ta sha'una ba za ku so wani abu ba kuma ya tabbata illa ayya sha Allah face Allah ya ya so kaga akwai mashi'atul abdi akwai mashi'atul rabbi kenan mashi'atul abdi tabi'atul li mashi'atul lahi kenan saboda ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun kaga wa ma ta sha'una ba za ku so wani abu ba illa ayyasha Allah face Allah ya so rabbul alamin ubangijin halittu ina ganin wannan shine tarjamar ko na'am muta'in abin yi wa da'a ne muta'in abin yi wa da'a ne abin yi wa biyayya kenan samma a can eh samma a can aminin kuma amintacce ne aminin kuma amintacce ne eh wa izal wuhushu yayin da dabbobi na dawa eh dabbobin daji hushirat aka tattara su yayin da dabbobin dawa gashi ai sai dai mun zo jumi'at ma'al bashari fi sa'idin wahidin yayin da aka tattara su tare da mutane a waje guda ɗaya gashi wa izal bihari wa izal biharu <coughs> uqidat hatta tasira naran shi ma nan kenan wa izal biharu sujjirat ina ganin wannan shine sai kuma idan Allah ya kai mu eh na'am shi kenan ko sai yi shari'i kuma idan Allah kai mu gaba ma yi shari'i Allah kai mu amishan ba ma da weapons. Abantu. Abantu weapons.